الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتون كراتون من للتاسع مصباح السالك أتكن فيكهم مذهب المالكية إن شاء الله za mu yi darasi na arba'in da bakwai kuma muna cikin babun nawafili wasu judu tilawa wako babin da yake bayani dangane da abin da ya shafi na filfili da kuma yadda ake sujjadan tilawa mun tsaya inda mala yake cewa wa raka'atul fajr hamdin wahdaha raghibatun aw sunnatun fahuddaha wa raka'atul fajr wannan baitin mun karanta shi ba mu yi sharhin sai inda ya kamata ba wa raka'at al-fajr mana yace rakoyin al-fajr da ake guda biyu wato sune rakoyin da ake yi bayan al-fajr ya fito kafin a sallan asuba wayannan rakoyin bi hamdin wahdahu wahdaha yace ana ana yin su ne da karanta Fatiha ita kadai kuma raghibatun wato abun kwadaitarwa ne shari'a ta kwadaitar ayi raka'at al-fajr aw sunnatun ko kuma sunna ce ma'ana mustahabi ne yi kamar yadda ya zo a hadisi fa huddaha kai bayanin ta rakatul fajri ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Aisha radiyallahu anha hadisin Bukhari tace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yadau arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'atayn qabla al-ghadati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin yin sallah nafila raka'a hudu kafin azhar da kuma raka'o'i guda biyu kafin sallan asuba raka'o'i biyu kafin sallan asuba sune raka'atul fajr wato raka'o'in da ake yi wato kafin sallan asuba bayan alfijir ya fito to anan malam sai yace bihamdin wahda ana yin su ne da karanta fatiha kawai wannan shine fahimtar mazhabar malikiya saboda hadisin Aisha radiyallahu anha tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati subhi hatta anni aqulu ko hatta inni aqulu aqra'u aqra'a bi ummil kitabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallan raka'o yana sauƙaƙe ra'kataini, rak'o'i guda biyu da ake kafin sallan asuba sune raka'atul fajr yana yin su ba tare da ya tsawaita ba ta ce har ma idin ga faɗa a raina anya ya karanta fatiha kuwa saboda saurin gaggawan mai gaggawan wato gama su ina yin su da sauri ya ƙare su har ma take tunanin anya ya karanta fatiha ko bai karanta ba to wannan sai malikiya suka ce to ai ya karanta fatiha ne kawai kenan saboda me saboda babu sallan da za a yi ta ba a karanta fatiha ba babu wannan sallan saboda haka kenan mafi karancin abin da za a karanta shine fatiha da har take tunanin cewa anya ya karanta fatiha kenan bai wuce fatihan ba inda ya wuce fatihan ya kara sura ba za ta yi shakkan ya karanta fatiha ko bai karanta fatiha ba to da haka sai suka ce raka'a ɗaya abin nan fatiha kawai za a karanta a waɗannan rako'i na'am hadisi yana nuna ko fatiha ka karanta a raka'atul fajri wato rako'in sun yi ko baka ƙara sura ba amma sai da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara qul ya ayyuhal kafirun bayan Fatiha a raka'an farko da qul huwallahu ahad bayan Fatiha a raka'a ta biyu kamar da ya tabbata hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqtari raka'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad manzala ta kuma yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'an farko bayan fatiha kuma yana karanta wato ainihin qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu bayan fatiha kuma hadisi ne ingantacce hadisin imam muslim muslim ne ruwaito shi so da haka kenan sai zamana kowanne ya tabbata a sunnar manzala ta sallallahu karanta fatiha kawai a rakatul fajri da kuma ƙara surori ko sura bayan fatiha ta farko qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu kuma qul huwallahu ahad kowanne kai ya yi, amma wanne ya fi shi ne ka ƙara sura idan ka ƙara sura ai ka ƙara kira'a kuma za a baka ladan wannan kira'an da kai saboda haka ba fatiha kawai ake yi a rakatul fajr ba ana ƙara sura amma in kai fatiha kawai rakatul fajrin ka yayi saboda hadisin Aisha radiyallahu anha saboda haka sai malamai kuma malikiya suka yi saɓani shin rakatul fajiri raghiba ce idan sun ce raghiba suna nufin mustahabbi wanda bai da bai kai karfin da za a ce masa sunna a cikin ba wasu suka ce raqiba ne ma'ana ba sunna ce mai karfi ba wasu ma suka ce a sunna ce ma'ana sunna ce mai karfi shi yasa anan sai suka kawo ta a wannan babi don akwai babi na gaba kuma na sunnoni masu karfi irin su witiri da idi da sauransu da salatul kusu to da aka sun dauke abin da sun yi sabani abin da yafi shahara a mazhaban malikiya rakatul fajr raqiba ne ma'ana mustahabbi ne ba sunna ce mai karfi ba amma wasu malamin sun tafi cewa sunna ce mai karfi a cikin malikiyan haka nin an fita daga mazhaban galibin malamai sun tafi cewa sunna ce mai karfi rakat al-fajr abin da yasa suka ce raghiba ne don ar-raghiba shine ma raghabahu shari'u wato abin da mai shari'a ya kwadaitar yace a yi shi amma bai tsananta bai karfafa cewa a yi ba saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito manzo Allah ta sallama yana cewa raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha rawahu muslim imam muslim rawaito hadith rakoyin alfijir guda biyu da za ka yi kafin sallan asuba sun fi duniya da abin da ke cikinta wato da za a ce a baka duniya da duk abin da ke ciki na duniya na ni'imomi da na mulki da na kuɗi da na dukiya da kuma ka yi asaran yin raka'atul fajiri ko raka'atul abin raka'atul ka yi asaran su baka yi su ba ko biyu kafin asuba da kuma ka yi asaran wannan abin da za a baka na duniya da ke cikin ta to da ya kamata ka zabi kai raka'atul fajiri ya fi maka shine ma'ana khairun min ad-dunya wa ma fiha ma'ana da nayi asara raka'atul fajiri ban yi su ba gara a ce da an yi niyan a bani duk abunda yake na arziki na duniyan nan a fasa bani in dai zan yi asaran rakatul fajiri, kaga wannan yana maka muhimmancin wannan sallah manzala ta sama ya kwadaitar ya faɗi ainihin wato muhimmancin idan mun ce kuma sunna ce mai karfi wato saboda manzon Allah sa sunama yayi muwazaba akan ta wato ya dawwama yana yi ya barin su yakan bar wasu fili amma kuma ba bane rakatul fajiri ko a halin tafiya ko a zaman gida shi yasa Aisha radiyallahu anha kamar da ya tabbata a jikin Bukhari da Muslim take cewa lam yakuni nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ala shay'in min an-nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kasance akan wani abu na nafila wanda yake tsananin bibiyansa baya fashinsa kamar rak'atul fajr ba nafila ce amma baya barinta yana yin ta koyaushe kullum ya dawama akan yin ta ko a halin tafiya ko a halin zaman gida wannan shi yake nuna maka karfin wannan wannan nafila ba wajibi ba ce amma sunna ce wanda take da karfi saboda manzala ta sama baya barin ta kuma ga falalan da ke cikin ta ya fi a baka duniya da abin da ke cikin duniyan gaba daya wannan sune hadisan da suka zo akan muhimmancin rakatul fajri da kuma falalan da ke cikin su to sai wani hadisi ya zo na Aisha radiyallahu anha wanda shi ma hadisi ne ingantacce hadisin bukhari take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza idza salla rak'ata al-fajr istaja ala shaqqihi al-ayman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in ya sallaci rak'at al-fajr yana dan kishingida a bangaren sa na dama wato in ya rak'at al-fajr kafin ya je sallan asuba sai dan kishingida haka ta bangaren sa ta dama na dama sannan daga ba sai tashi je sallan asuba to shin wannan shi ma sunna ne ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ne domin ya huta saboda ya gaji da kiyamul layl amma malamai suka yi sabani wasu suka ce sunna ne mustahabbi ne kai haka ne kuma samu daga cikin magabata akwai masu yin haka ne da cikin sahabbai wasu kuma suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi sallam yayi ne don ya huta ba don ya sunnanta ba kai ma in ka gaji zaka iya kishin gida amma ba ibada bane ba gaji ba kuma in ka sallame kawai shikenan ka gama rakatun fajrin ba sai ka kishin gida ba don ya zo a hadisin ya zo Aisha da ta rawaito wannan hadisin take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lam yaf'alhu lisunnah ba yayi shi don ya zama sunna bane yayi shi ne don ya huta saboda yana yin qiyamul layli mai tsawo sai ya zo ya kwanta din kuma don ya huta saboda haka shi yasa ita ba ta yin sa ita Aisha haka nan Abdullahi bin Umar baya yin wannan kishin gida ne baya kishin gida bayan sallan asuba kuma yana inkarin me yin bayan abun na rakatul fajr in ya ga mutum yana kishin gide bayan ya rakatul fajr kafin ya sallah asuba a dan kishin gida sai ya dauki tsakuwa dinga jifansa yana jifansa ya ji labarin wasu suna yin haka in sun rakatul fajr a masallaci sai su kishin gida sai sai aje a tambaye su me yasa suke yi su daina sai suka ce su suna yi ne don sunna saboda sunna ce sai ce je ka ba su labarin cewa bidi'a ce ba sunna ba ce ka ya tsananta akan maganan wannan kishin gida na bayan sallan asuba to amma ibnu hazan a zahiri shi kuma sai tafi cewa wajibi ne dole ne in kai rakatul fajiri ka kishin gida yana daga cikin ghara'ib nasa abubuwa na ban mamaki wanda ya saba sauran malamin duniya gaba daya yace idan kai rakatul fajiri baka dan kishin gida ba sai kai sallan asuba a haka baka da sallan asuba sallan asuban ka ta ce. <laughs> shi kuma ya dauki wata riwaya ce ta Abu Huraira wanda Imam Ahmad ya ruwaito da Tirmidhi da Abu Dawud wanda wasu malamai sun inganta hadisi wanda hadisin ya zo da lafazin umurni idza salla ahdukum raka'atay idza salla ahdukum raka'atay al-fajr falyattaji ala janbihi al-ayman idan mutum ya sallaci raka'at al-fajr ya danki shingida bangaren sa na dama kafin sallan azuba sai ce to ai wannan umurni ne umurni kuma yana nuna me wajib al'amru fi yufidu wujub to da haka yace in baka yi ba baka da sallan azuba to amma wannan hadisin shekul islam ibn taymiya yace hadisin baki wannan hadisin ba kuskure ne yace abun da ya tabbata ya tabbata a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake shingida amma bai tabbata a sa ba yace Abdul Wahid bin Zinad shine wanda ainihin ya kadaita da ruwayan umurni yace kuma yayi kuskure a wannan ruwaya din so da kamar zalla sama yake kishin gida shine kuma za a iya fassara shi ko yayi don ya zama sunna wato Mustahabi ko kuma yayi don ya huta amma an ce umurni ne ai ya zama wajibi sai an samu dalilin da ya kauda shi daga wajibi so da ka shauki sami ta ce wannan kuskure ne a ruwaito shi a bisa sigan umurni to da haka ba ba ba sunna bane abin nan ba wajibi bane kai kada shi yasa suka ce abin nan ibnu qayyim cikin zadul ma'ad yace tafarrada bi hadha alqawli ibnu hazm an al-umma ibnu hazm ya saba al'umman manzon Allah ta sama gaba daya wajen faɗan cewa in baka kishin gida ba baka kwanta wa barakatul fajri baka da salatu asuba saboda haka wannan hadisin ko da ya inganta ijma'in malamai yana nuna cewa ba wajibi bane don ba malamin da yake wajibi ne duk magabata daga wanda ce mustahabbi ne sai wanda ce halal ne kawai babu lada ba alhaki don kai to idan wani daga baya zai ce wajibi ne wannan shi ake cewa insha'u qaulun salis insha'u qaulin salis ka zo malamai magabata sun saba akan maganganu guda biyu kai kuma sai ka zo ka ƙara wani ƙauli guda uku wannan ya ce halal ne wannan ya ce mustahabi kai kuma ka ce wajibi ne to in ka zo ka ce wajibi ne ka saba wa ijma'in malamai magabata to ba za a bar ijma'i kuma a ɗauki a ɗauki naka ba wanda shine insha qaulun qaulin salis saboda haka kenan wanda yace duk wanda bai gida ba bayan rakatul fajri bai da sallan asuba sai a ce fa huwa mahjujun bi ijma'i man qablahu za a kafa masa hujja a kure shi da ijma'in wanda suka zo kafin sa saboda haka wannan kwanciyan kada'an ba wajibi bane inda wajibi ne da malamai magabata sun faɗi to amma kuma ko ya zama mustahabbi ko kuma ya zama ja'ili to sai dai Aisha da ta ruwaito hadisin ita tace manzala ta sama ba yana yi ne don sunna ba kuma arrawi adrabi bi marawa wanda ya ruwaito hadisi ya fi fahimtar me ya ruwaito kuma Aisha a gabanta ake yin wannan ita ta fahimci hutawa manzala ta sama ake duk wanda ya ruwaito hadisi ya fassara shi a ɗauki sa shi ya fi cancanta fiye da fassaran wani sai dai in ba fatihi ba ne sai dai in baya fahimtar hadisin saboda rubba hamili fiqhin walaysa bi faqihin wani zai dau hadisi bai san me hadisi ya kunsa ba amma Aisha fa tana cikin fuqaha sahaba tana cikin manya manyan malamai na sahabbai da zai ce ta fahimci wannan hadisin da ta rawaito saboda ka tace ba dan sunna ba dan yahuta ne saboda kenan in baka yi ba baka da matsala in ka gaji kuma da qiyamul layli kai raka'atul fajri kaga akwai dan lokacin da zaka kishingida ka huta kafin sallan asuba shikenan zaka iya kishingida ka huta amma ba a matsayin cewa wajibi ne yin hakan ba kamar yadda malamai magabata suka tafi kai na fata mun fahimta malai ce sun malkusu fulin jila ilbadri bi raka'atai ne karriran au fajri sun malkusu sannan haka nan kusuful kamar shi ake cewa shi suke sa shi da ka'un kusuf in an ce kusuf da kafin kuma ana nufin kusufu shamsi shine galibi duk da cewa ana iya faɗan kusufin ana nufin duka guda biyu to ana yana nufin kusuful kamar. wato shine ake cewa bawo shi yake cewa kissewan wata wato shine wata ya dan canja a yin da yake sai kaga da yana fari sai wani jaji jaji kuma ya shige shi shine ake cewa an kama wata ko wata ya rashin lafiya saboda haka kenan wata akan kama shi sai kaga ya canja daga halin da yake ciki wataƙila ya ɗan kauce hanyar sani to idan irin haka ta faru ana buƙatan ayi sallah ana bukatan ayi sallah saboda wannan wata musiba ce kuma wani babban bala'i ne shi yasa manzala ta sama irin haka ta faru yana yin sallah to sai suka ce sallah da za a yi linjila'il badari saboda yayewan wata watan ya dawo kamar yadda yake a da bi raka'a ce ni da raka'a biyu ne ake yi raka'a biyu irin yadda kake yin nafila kuma ba tare da jam'i ba karriran ka dinga maimaita su kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame au fajri ko kuma alfijir ya fito ma'ana ila tsulu ilfajir kenan nan au mai ma'anan ila kenan ko don au tana zuwa da ma'anan ila ma'ana har alfijir ya fito don alfijir ya fito kuma rana ta fito ai watan ya bace nan sallar kusufi babu shi kenan kai ta yi raka'a bibbiyu bibbiyu bibbiyu kana sallamewa au fajiri har alfijir ya fito ko kuma abun ya yaye in ya yaye shikenan in bai yaye ba kuma alfijir ta fito wani ma yana cewa la aftasilanna sa'aba aw udrikal muna wa man qadat al amalu illa lisabiri zan zan sauƙaƙe wahala har sai na riski ne burina aw udrikal muna ai ila an udrikal muna wato mutum baya cika burinsa sai idan yana da haƙuri ka dace akan abu sai ka wata ran ka cimma burinka to wannan shine fahimtar malikiya da hanafiya cewa sallan kisewan wata raka'a biyu a sallame biyu a sallame kuma ba jam'i ake ba kuma za ka yi su kamar nafila raka'a biyu raka'a biyu kawai ma'ana mai ruku'i ɗaya ba kamar sallan kusufi shamsi ba an kama rana ba wanda za mu yi bayanin sa a can gaba shi ruku'i biyu ake yi in ka kabbara za ka karanta bakara ka yi ruku'u ka dago ka karanta ali imrana sai ka sake yin ruku'u ka ka wannan raka'a kamar ta sujjada in ka sake dagowa raka'a ta biyu sai ka karanta nisa'i sai ka yi ruku'u in ka dago ka karanta suratul ma'ida sai ka sake yin ruku'i sai ka ta a haka ita kenan ruku'i biyu ne da ita kuma sujjada guda biyu kuma dogaye ake yin su sun sun abin siffan su ya bambanta da sauran nafilfili amma raka'atul fajri abin sallan khusufil qamar su kuma ana yin su ne kamar yadda ake yin sauran nafilfili kawai wasu malamin kuma suka ce a'a su ma ana yin su kamar yadda ake yin sallan khusufil shams shine fahimtar shafi'iyya da hanabila imam shafi da imam ahmad suka ce ana yin su kaman yadda ake yin kusufu shan ruku'u biyu za ka yi ko da wata aka kama me dalilin su shine wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi daga Al-Mughira bin Shu'ba Mughira bin Shu'ba yace in kashe ash-shamsu ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam فقال الناس in كسفت الشمس لموت Ibrahim. wato rana ta yi kusufi an kama rana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi mata Ibrahim ranan da Ibrahim mu'azzam ya rasu shine dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya rasu sai aka kama rana wato hasken ta canja sai duhu ya shigo maimakon haske sai gari yi duhu shike sai mutane suka ce to ai an kama ranan nan ne saboda dan manzon Allah sallallahu ya rasu shine Ibrahim mu'azzam haka mutane suka dinga tara ka lalle masifan ta kai masifan har ma rana ma an kama rana ma tana rashin lafiya saboda rasuwan Ibrahim wato dan manzon Allah sallallahu alaihi sallam, wanda ya same shi ta wajen Mariya su tafiya shikenan manzon Allah sallama da yaji suna faɗan haka sai nuna musu ba haka bane yace inna shamsa wal qamara ayatani min ayati rahman la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fad'u wa sallu hatta manzala ta sallama ya ce rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala ba sa kitsewa saboda mutuwan wani ko rayuwar wani ba a kama rana ko a kama wata saboda wani ya mutu ko wani ya rayu komin matsayinsa sai dai ayoyi ne na ubangiji guda biyu ma'ana alamu ne na girman Allah subhanahu wataala da kuduransa da cancantan abota masa shi kadai yasa wata ruwa ya zo yukhawwifu bihi ma man yasha'u min ibadi Allah ta'ala yana tsoratar da bayinsa da irin wannan wufi bihi ma ibadahu saboda haka kenan yana tsoratar da bayinsa da irin wannan kusufin karka tamfa ka ce wani ne ya rasu ko wani ne ya mutu a ba sa ba kishiya saboda wannan sai ta idan kuka ga rana ko wata yayi kusufi ma'ana an kama rana ko an kama wata ku yi sallah ai ku dinga addu'a ku dinga addu'a sannan ku yi sallah har a yayi muku wannan a wata riwayan fadzau ila salah ku zabura zuwa ga sallah to da haka kenan sallah shine maganin kusufin rana ko kusufin wata to anan sai wayanda suka ce za a yi ta da ruku'i biyu irin yadda ake kusufu shamsi in rana ta kizbe sai suka fahimta daga wannan hadisi. suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yayi magana akan me akan abubuwa guda biyu yayi magana akan rana yayi magana akan wata wato kisbewan rana da kisbewan wata sai kuma yace idan suka kitse in ku yi addu'a sannan kuma ku yi sallah ku yi addu'a ku yi sallah to sai kuma sai yayi sallah sallan da yayi kuma ya bada samfur ne na me ya da samfur ne da ake yin sallan waɗannan salloli guda biyu yi sallan kusufu shamsi an gani da ruku'i guda biyu to kusuful kamari ba a gani ba cikin nan sai suka ce ai wannan ya ba da samfur ne na wa'annan sallolin to da aka sallan khusuful qamar kamewan wata shi ma kamar irin na kamewan rana ne babu bambanci don ta ya ce in kun ga an kama rana ko wata ku je ku yi ta yin sallah sai kuma ya aka ruwaito mana sallan kama wata cewa ga yadda ake yin sai suka ce to ya bada samfur ne wacce in ma haka za a yi amma waɗanda suka ce a shida kawai za a yi suka ce ai an ruwaito mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan kissewan rana amma ba a ruwaito mana gashi ya canja kala ya yi sallan kiswewan wata a cikin jam'i ya yi ta da ruku'u biyu ba tare da cewa kiswewan wata kama wata shi ya fi maimaituwa fiye da me fiye da kama rana inda magana ta sama ya yi sallan kama wata da ruku'i guda biyu ai da an ruwaito mana kamar yadda aka ruwaito na wata yanzu kafin ka ji cewa an kama rana za ka ga an kama wata sau adadi da yawa sannan sai a zo a kama rana sau ɗaya kila wani ma a rayuwarsa ba zai taɓa gani ba wata kila to wannan shi shi suka rinjar da cewa ita tunda an ce ai sallah ne kawai to a bar lafin sallah irin yadda ake yin nafila irin yadda ake yin nafila wannan shine ainihin wato dalilin su ibnu ibnu qayyim azadul ma'ad kamar yana rinjayar da wannan magana cewa inda a ce ya maimaitu inda a ce haka ne za a yi ta kamar kusufu shamsi tare da maimaituwansa ai da an ruwaito mana da ko hadisi je babu na ruwaito yadda ake sallan kusuful kamar wato kisewan wato ainihin wata sai yake nuna kenan ba ta da bambanci da sauran da sauran nafilfili sai ma da yace wa jahar bi naflil layli tutal qurba wa fin nahari sirru la bil khutba wa jahar ka bayyana bi naflil layli da nafilan dare tutal qurba sai a baka lada nafilan dare kai ta a bayyane wa fin nahari in kuma nafilan yini ne a sirru wato shi kuma sirranta ake yi la bil khutba banda nafilan da take da khutba wato kaman sallan kitsewan abuna abuna sallan istisqa'i roƙo ruwa da idin babbar sallah da idin karamar sallah su saboda suna da khutuba su kuma za a bayyanar da ainihin wato qira'an su kamar yadda zamu karanta a can gaba to amma duk wata sallah ta nafila in ba irin wayannan masu khutuba ba da daddare ka bayyana da rana kuma sai ka boye wannan shine tabbata aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzala sallama yana bayyanawa kamar yadda sabbai suka suka rawaito yana bayyana ainihin sallan dire. na ne kuma yana ainihin wato sirrantawa har sai na Abubakar da sai na Umar wata ran manzon Allah sallallahu alaihi ya ji irin yadda suke qiyamul laylin su yana zagayawa sai ji Umar yana daga murya sosai sai ji Abubakar kuma yana kasa da muryansa sosai shikenan sai ya kira su yake tambayan su aka ce Abubakar ya aka yi kake kasa-kasa da kira'anka sai ce laqad asma'tu man najaytu ai na jiyar da wanda nake ganawa da shi Allah ta'ala nake wa sallan kuma ya ji kira'anta aka ce Umar ya aka yi kai kuma kake daga murya yake yawa yace yayi haka ne lu'uqidan nuwama wa aqrudu shaytana nayi haka don in dinga taja masu bacci wanda bai tashi kiyamul layli ba in ya ji ta ya tashi sannan kuma in kori shaytan karshe dan ya sami kasala sai manzala ta sa sai yace to kai Umar ka dan rage kira'an ka sai kasa kasa kai ko Abubakar ka kara tagawa to da aka sallan nafilan dare a bayyana nafilan yini kuma a ɓoye amma in ka akkasa babu matsala da ce nafilan dare za ka sirranta ta yi nafilan abin nan rana kuma ka bayyana ta yi amma abin da aka fi so na dare a bayyane na yini kuma ka yi su a ɓoye na yini ka yi su a ɓoye nafilan dare tana da mahimmanci kwarai da gaske wanda ake ce masa qiyamul laili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama yana yin qiyamul layli ubangiji ta ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka aza an ka rabbuka maqaman mahmud wato da dare ka rasa bacci ka dinga yin ainihin sallah ka dan samu wani lokaci wanda baka yi tabbaci ba shine tahajjud ka ta cikin dare ka hana idon ka bacci kai nafila da daddare sai abin nan ubangiji ta'ala ce nafila tallaka wannan an dada maka ne saboda Allah ta'ala zai tashe shi a maqaman mahmud zai bashi a shafa'atul kubra wanda ba annabin da za a bawa sai shi sai sa sai aka ce dinga kiyamul laili dinga kiyamul laili sai da mutum yana son daraja a wurin Allah subhanahu wataala sai ya dage da kiyamul laili wasu malamai suka ce kiyamul laili wajibi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma nafila ne a sauran al'ummarsa saboda an ce nafila tallaka suka fassara shi ziyada tallaka kai an ƙara maka kai kaɗai ka dinga kiyamul laili ma'ana wajibi ne tunda umurni ne fata hajja wasu suka ce nafila tallaka ana nufin na nafila ne ba wajibi ba ne kai laili. layli ala halin mu a haƙƙin mu kiyamun laili, sunna ce mustahabbi ne mai karfi kuma tana da falala sosai manzon Allah ta sallama yi kiyamun laili, idan ya zo kiyamun lailin sai tashi daga bacci yana buɗe kiyamun lailin da rako'i guda biyu ni kamar yadda Aisha ta faɗa wato rako'i guda biyu masu sauƙi don ya watsake lokacin da ka tashi daga bacci za ka yi kiyamun laili za ka ɗan ji wani kasala kasala to kila doguwar ƙiyamun laili za ta wahalar da kai sai kai guda biyu gajeru rakawa'in don ka samu ka ke in ka sallame sai ka kama yin sai ka kama yin dogayen haka Aisha radiyallahu anha ta ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yi kuma sannan ya zo a sunna kauliya idan mutum ya tashi zai yi kiyamun laili ya yi rakawa'i guda biyu masu sauƙi saboda ya samu nishaɗi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi sallan qiyamul layli raka'a goma sha ɗaya wani lokacin kuma raka'a goma sha uku Aisha ta ruwaito sha ɗaya kuma ta ruwaito sha uku wani lokacin ta ce sha ɗaya wani lokacin ta ce sha uku za mu karanta hadisin raka'a goma sha ɗaya a can gaba da haka manzala ta sallama yana tsawaitawa kuma wajen qiyamul lailinsa ko raka'a goma sha ɗayan ko raka'a goma sha uku wanda yake tsawaitawan kuma su ne sha ɗayan idan an ɗauki wannan rakoyi guda biyu da yake yin su masu sauƙi ba sa cikin wannan raka a sha ɗayan kaga guda goma yana sha ɗayan ne yana tsawaita su kenan goma yana tsawaita su witiri sannan wannan guda biyun kuma yana sauƙaƙe su in kuma an ɗauka cewa rakatul fajiri su ne cikin goma sha ukun na ƙiyamun sa sha ɗaya ne rakatul fajiri su ne wannan guda biyun Aisha ta lissafa da su sai zama yana tsawaita wato ainihin guda tara ko kuma guda takwas guda biyu kuma yana yin su khafifatai ne wato masu ainihin masu sauki masu sauki yana da mahimmanci ya tabbata hadisin Abu Huraira kamar da Imam Muslim ya ruwaito. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace afdalu salati ba'da al-fariida salatul layl mafificin sallah bayan sallan farilla shine ainihin sallan dare sallan dare saboda bayin Allah na gari su suke kiyamul layl a lokacin da bacci yake da dadi lokacin da bacci yake da dadi to da haka kai zaka tashi kana ganawa da ubangiji subhanahu ta'ala a lokacin da kowa ya manta ma a ina yake kuma ko ina gari yayi shiru harkoki sun tsaya to irin wannan ganawa da Allah ta'ala a cikin dare to bayin Allah na gari ne suke iya yin sa kade kaɗe su duk da bacci yana da daɗi sai ka buge shi ka zo ka kiyamun lailinka to shi yasa babu wata nafila da ta kai qiyamul layli babu ita da haka afdalu salati ba'da al-farida qiyamul layl da haka sallan farilla ne kawai tafi qiyamul layli amma in ba farilla ba to qiyamul layli ita ce ita ce a gaba gaba saboda haka kenan sai mu dage da yin wato sallan qiyamul layli kar ya zama baka qiyamul layli kuma manzon Allah ta sama ya ga Abdullahi bin Amr bin As yace ya Abdullah la takun mithla fulanin كان يقوم من الليل فترك قيام الليل يا عبد الله كرك كفن تي مثال واني دا ينا قيام الليل sannan kuma sai ya bari qiyamul layli din hadisin bukhari da muslim malamai magabata sun ce abun da yake hana mutum qiyamul layli shine zunubai idan zunubin mutum yayi yawa ba zai iya tashi qiyamul layli ba kenan idan kaga baka iya yin qiyamul layli me ya kamata kai kai ta istighfari kai ta neman gafaran Allah subhanahu wataala har Allah ta'ala ya baka daman ka dinga kiyamul layli amma kasratu dhunub yawan zunubai yakan daure mutum ya hana shi tashi kiyamul layli har wani daga cikin magabata in bai samu ya kiyamul layli ba sai ce wallahi na san laifin da nayi ban samu ne kiyamul layli nan sai ce wasu daga cikin sa to da haka kenan ya kamata mutum ya daina sabon Allah ya dinga tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala dan ya samu daman ya yi qiyamul laili wato sallan dare kuma sallah ce ta jarraba imani sallah ce ta jarraba imani ba wanda ya san kai daga kai sai Allah ka ya cikin dare ba wanda ya sani Na fi rana wani na ganin ka in a masallaci ne wani yana gani kila shaidan ma ya sa makarya amma in ka tashi cikin dare ka katse baccin ka duk da daɗin da yake da shi babu wanda ya sani kai alwala ka zo ka kama qiyamul layli kai kadai kai qiyamul laylin ka kai zikirin ka ta yanzu ka tabbatar da imaninka ka jarraba imaninka ka jarraba kuma ikhlasinka yanzu wannan yana nuna kenan wanda kake yi da ranan ma a gaban jama'a ko shakka babu kana yi ne tsakaninka da Allah don neman yardan Allah subhanahu wataala don ka jarraba ka iya yi a ɓoye ba tare da wani ya ganka ba kuma baka fasa ba kana ci gaba da yi ko za ka kiyamul laili yana ainihin tabbatar da imanin mutum sannan kiyamul laili mutum yana yin sa ne idan bai biye wa shaidan ba idan ka biye wa shaidan ba za ka yi qiyamul layli ba shi yasa ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bukhari da muslim suka ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya bacci shaidan yana masa kulli guda uku kulli guda uku idan ya zo cikin dare ya farka kamar zai tashi qiyamul layli sai shaidan ya dinga dukan wannan kullin sai ce laka tsawilun farkut kana da dare mai tsawo ka koma ka kwanta sai ya tashi a akwai sauran lokaci ka koma ka kwanta wani zai tashi karfe biyu ya duba ya karfe bai kai a da sauran lokaci sai ya koma ya kwanta can karfe uku ya tashi sai shi zai ce masa a da sauran lokaci can karfe hudu in ya tashi sai shi zai ce masa akwai sauran lokaci can kan ya karfe ji ana salatu kawai shikenan ya mulle ya wuce kuma ya ji ana sallan asuba ya kasa samun sallan asuba din to ka ga nan bai iya warwarewa idan nan kullin bane to idan yawa in ya zai gari a haka shi ɗaya na ce masa koma kai bacci koma da sauran dare har yawa gari bai kiyamul leli ba to wannan rana ranan zai tashi mai khabisan nafs zai jiransa a ɓaci ya shiga cikin damuwa zai ji ba jin daɗin rayuwarsa amma ko wannan ku sani mumini ne yake jin wannan mumini bawan Allah na gari shi yake jin wannan damuwa don fajiri kan ba ruwansa bai ma bai ma waiwai shi kiyamul bare ya bata masa rai bai yi shi ba don kada wani ya yi to gane yana walwala kuma ba a kiyamul layli to ai wannan yana buƙatan addu'a ya shiga wani hali tunda har in bai yi aikin alkhairi ba ma yana jin daɗi yana walwala ai mumini ne in bai yi aikin alkhairi ba ransa yake fati in yi mummunan aiki hankalin hankalinsa yake tashi idan sarrafa hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min idan ainihin kyawun ayyukanka suka faranta maka rai munanan ayyukanka suka bata maka rai to ai kai mumini ne amma da ba mumini ba yana da wannan bai da shi manzala ta sama ce idan mutum bai yi wannan ba to zai tashi ya ji shi bai da nishaɗi kwata kwata kuma khabisan nab kasalan zai ji da kasala ya ji ransa ba daɗi irin sa ne sai mutum ya rasa wai menene ma ya dame shi ka shiga cikin damuwa amma ka kasa tina me yake damun ka ba kai kiyamul laili bane ba kai jami'in asuba ba ko jami'in asuba mutum ya rasa zai ji ya shiga damuwa in dai mumini ne bawan Allah na gari sai ka ji baka gane ba amma da za ka samu kiyamun layli ka samu jam'in sallan asuba a wannan ranar ka ji ka cikin nishaɗi da daɗi sai ka rasa kuma to wani abun farin ciki ne ya same ka Kiyamun lainin ka ne da sallan asuba da ka samu a cikin jam'i shi yasa ka samu walwala da farin ciki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi a cikin hadisin sai ce amma idan mutum ya kori shaytani shikenan sai tashi daga tashinsa kawai a ah, ka kwanta akwai sauran dare sai zabura kai kai wannan aiki shaytani ne idan ya zo tashi ya yi addu'a don kullum guda uku ne idan ya yi addu'an tashi daga bacci alhamdulillahi lazi a hayana ba da ma a matana wa ilaikin nushur ya gode wa Allah ta'ala ya yi addu'an tashi daga bacci shi kenan sai kulli ɗaya warware yanzu saura kulli na kulli biyu idan ya je ya yi alwala ya gama alwalan sai dawo to kulli ɗaya warware ka ka warware kulli biyu saura guda ɗaya in yi nafila guda biyu hafifata ne masu sauki ba dogaye ba nafila raka biyu kawai idan ya yi su to ɗaya kulli na uku ma ya warware to za ka sai ci gaba da kiyamun lailin sa ya samu sallan asuba idan ya wayi gari wannan mazala sama sai ce zai tashi na shiɗan tsayiban nafs zai tashi yana mai nishaɗi kuma yana mai daɗin rai zai ji ransa yana cikin walwala yana cikin jin daɗi saboda ya samu kiyamun laili ya samu jami'in asuba shi to kaga wannan shine abin da ya kamata mutum ya kula da shi kar ka yi sakaki da irin wannan kar ka kar ka biye wa shaytan shaytan ya ya gallabe ka shaytan ya rinjaye ka ka kiyamul layli a yi inga kiyamul layli zai sa ka ji daɗin rayuwar ma kafin me kafin lahira sannan an tambayi manzo Allah ta sama kamar ne tabbata hadisin Bukhari da Muslim aka ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutum ne ya kwanta yi bacci har yawa yi gari bai yi qiyamul layli ba bai yi sallah ba manzala ta sama ce za ka rajulun da shaitanu fi uzunai a wata riwayan fi Ya ce wannan mutum ne wanda shaitan yi fitsari a cikin kunnensa shaitan yi fitsari a cikin kunnensa mutumin da ya kwanta har gari ya waye bai tashi ba to shaitan ya masa fitsari a kunnensa wataƙila ya ce to ni da na tashi ai ban ji wani ruwa a cikin kunnena ba a ce ah ka san irin fitsari shaitan ne sai baka sani ba ba irin fitsari ba cewa kai mutum ya maka fitsari a kunnen ka ba shaitan Sunan manzo ta sama ya faɗa tabbas shedan ya maka fitsari to da haka zaka tashi da najasan shedan a jikinka haka manzo ta sama ya faɗa to da haka karka yadda kullun dare shedan yana maka fitsari a kunnenka kullun da dare a'a ka zabura ka tashi ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dare ka samu nishadi ya ga nawa bayan asuba ka koma ko kai baccin kailula baccin hatsi ko baccin rana sannan haka ne ya tabbata a hadisin Tirmidhi hadisi Hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fi jannatin ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiri wan nasu niyamun manzon Allah sallallahu alaihi yace a cikin aljanna ko su benaye benaye na na abun nan na zinari da azurfa amma kuma masu ruwan gila masu ruwan gila ma'ana a in kana ciki kana ganin waje in kana waje kana ganin abin da ke cikin benaye shine ghuraf shine Abdullahi bin Abbas a tafsiri don an ana irin wannan Qur'ani ya ce gidajen aljanna na lu'lu'i ne da zinari amma kuma sai zama ana iya gani cikin su ta waje ta waje ana ganin cikin su abin nan ta ta waje ana ganin cikin su ta ciki ana ganin waje sai yace to akwai wani kalan zinari a aljanna da azurfa wanda babu irin sa a duniya eh idan ka zo kai gidan zinari in ana waje ba za a ga cikin ba in ana ciki ba za a ga wajen ba haka azurfa to amma aljanna kuma ana gani hake nan kalan irin kalan wannan zinarin a aljanna da kawai ake samun ko irin wannan kalan azurfa to Allah ta'ala ya tanadi irin wa'annan bena don karka ji an ce in daga waje ana ganin cikin su daga ciki ana ganin waje ka dauka irin gidaje na gilas irin wanda ake yanzu na gilas masu fashe wannan sai ka dauka irin su ne a sun wuce nan Allah ta'ala ya tanadi wa'annan benayen ga wanda in zai yi magana yana faɗan magana mai daɗi wa qulul nasi hussunan ku dinga gaya mutane kyakkyawar magana alkala abin abin alkalmatu tayyiba sadaqa magana mai daɗi sadaka ne duk abin da zaka faɗa alkhairi zaka faɗa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut in kai imani da Allah da ranar lahira ka faɗi alkhairi ko kai shiru saboda haka yana daɗaɗa maganansa yana gaya mutane maganganu na alkhairi masu daɗi wanda za su faranta masa baya munanan maganganu sannan yana ciyar da abinci fi sabilillah inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukr sa da Allah wani bai da abinci wani bai da shi ya bashi yana ciyar da abinci a wata ruwa yana daidaita sallama yufshi salam assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum duk wanda ya haɗu da shi ai wannan ai bawan Allah na gari shi yake wannan shi yasa zo a hadisi ayyul islami afdal aka tambayi manzala ta sama daga cikin ɗabi'u irin na musulunci wanne yafi yace an tut'im at'ama wa taqra as-salama liman arafta wa man lam ta'rif ka dinga ciyar da abinci ka dinga yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani wannan yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na musulunci saboda haka kenan magana abin nan ka dinga ciyar da abinci ka dinga magana mai daɗi kana yin sallama a wata riwayan a wata riwayan yadda goma yana azumi wa dawama ala siyam ta ɗau'i ko da litinin da alhamis ka rike ko azumi guda uku a wata kana yi guda uku na nafila a kowane wata sai manzala sama ya fete sannan yayi qiyamul layli wa qama bil layli wan nasu niyamu ko wa salla bil layli wan nasu niyamu ya kama qiyamul layli yana salla da daddare mutane suna bacci to duk wanda ya haka Allah ya tana da irin wannan bayani to kaga ƙiyamun layli abu ne mai mahimmanci kuma idan kana son ka dinga kiyamun laili ya taimaka maka wajen kiyamun laili ka dinga kwanciya da wuri shine abu na farko ka kwanta da wuri in ka kwanta da wuri zaka iya tashi baccin ka zai kare zaka gaji da bacci sannan na biyu ka kwanta da alwala don sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala in zai kwanta sannan na, na uku ka dinga yin addu'an kwanciya ta bacci wanda manzala sun ai sunnanta tare da karanta su'atul kursi da falaki da nasi kamar yadda muka yi bayanin cikin hisnul muslim to idan kai haka tare da niyya mai karfi a ranka da tunani mai ƙarfi a ranka kana son ka tashi kiyamul laili in kai haka Allah zai taimake ka ka tashi ka ɗau waɗannan matakan sannan kuma da niyya a zuciyanka ka kaga ka tashi kiyamul laili to zaka tashi damuwarka yau kai kiyamul laili sai kaga ka tashi amma baka da wannan matakan ba kuma da ka zo kwanciyar baka tina ma tashin kiyamul lailin ba ba za ka iya tashi ba ba za ka tashi ba sai dai a ba ta tashe ka to wannan shine abin da ya kamata mu yi saboda haka ka tashi kai kiyamul laili kuma idan ka tashi kana karatu a bayyanin zai kara maka nishadi kana yi a bayyane ba a sirrance ba in kana a sirrance kila bacci ya rinjaye ka sai ka dinga yi a bayani amma ba tare da ka daga murya na waje na ji ba daidai gurgudu kuma idan kai na filan daidai gurgudu can karshen dare kuma sai ka tada iyalinka ita ma ta dan samu dai ko da rabin awa kafin sallan asuba sai ka tashe ta ita ma ta yi qiyamul layli bayan kai yi dogo ida su ba za su iya yin irin yadda namiji yake yi ba to idan kai haka kuma sai a rubuta ka cikin azzakirin Allah katiran wa zakirati kamar yadda yazo a hadisi wanda ya tashi qiyamul layli ita da iya ko raka'a biyu ne ita da iyalin sai ta ma ta raka'a biyu za a rubuta shi cikin masu ambaton Allah da yawa azzakirin Allah wa zakirin Allah kathiran wa zakirati masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata wanda Allah ya tanada musu kuma aljanna da gafara to idan mutum rayuwarsa ta tafi a haka ga na fi filin ranar da mun faɗe su a darasin da ya gabata kana yin su daidai gurgurni za ka iya kana kiyamun layl kana witiri za mu zo kan karatun witiri to ai sai kan rayuwanka ta zama mai daɗi ko baka zama sarki ba ko baka samu wani shugabanci ba ko baka samu kuɗi ba wallahi za a samu wata walwala a zuciyanka za a samu wani jin daɗi a zuciyanka wata aljanna da kake walwala a cikinta wanda mai mulki ko mai kuɗi ba zai same ta ba sai wanda ya aiki irin aikin ka shine zai samu wannan in kana shakka ka jarraba ka gani ka jarraba wannan shine maganin matsalolin rayuwa na duniya don damuwa ta dame ka a duniya talauci ya addabe ka mai kuɗi yana jin daɗi mai mulki yana ji kai kuma kana shan wahala ka dinga ƙiyamun laili gurgudu abin da ya a asuba in ta kusa kai ta istighfari kana tasbihi ka je ka samu sallan asubahi to kai kuma za ka samu wani jin daɗi in gari ya waye wanda sarki bai sai ji wannan daɗin ba sai dai in ya in abin da kai shugaban ƙasa bai sai ji wannan daɗin ba sai ya in abin da kai haka nan wani mai kuɗi ko mai mulki kai kuma ka kaga ga inda Allah ya baka yadda zaka ji daɗin rayuwanka kuma duk wani jin daɗi in ba na zuciya bane wahala ne ko kana cin mai kyau kana shan mai kyau ka kwanta a gida mai kyau kana hawa mota mai kyau in zuciyanka akwai kunci to kana cikin damuwa a rayuwarka akwai bakin ciki a zuciyanka kana cikin damuwa me yake irin wannan komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala qiyamul layli da istighfari da zikirin Allah subhanahu don kana yin wannan to ko shakka babu za ka zama kana da walwala a zuciyanka saboda haka mu dage da wannan sannan sai mala ya ce mana wa kullu masnunin wa naflin fa'lami min raka'ataini raka'ataini sallimi wa kullu masnunin duk wata sallah ta sunna wa naflin da ta nafila wannan kaman adafu tafsiri ne sunnan ita ce me ita ce nafila ba wani abu ne da fa'alani ka sani kai mai sauraro sallimi kai sallama min raka raka a raka'ataini raka'ataini daga raka'a biyu biyu ma'ana duk raka'a biyu ka sallame duk raka'a biyu ka sallame haka ai ka fi son sallolin yini da na dare ya tabbata hadisi ingantacce hadisin bukhari da muslim hadisi abdullahi bin umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salatul layli masna masna wa idza khashiya ahdukum as-subha falyusalli raka'atan tutiru lahu ma qad sallan dare raka'a biyu a sallame biyu a sallame biyu a sallame idan mutum ya ji tsoron alfijir zai fito a can wahidatan tiro da kuma qad ya sallaye a guda ɗaya, sai ta zai masa witirin abin da ya sallata ma'ana biyu ka sallame biyu ka sallame kaga wannan sunna ce kauliya manzala ta sama yana yin haka kuma yana yin ba hakan ba za mu faɗa a gaba amma wanne yafi karfi shine kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame don an samu daga aikin manzala ta sama yana yi kuma an samu a sunna kauliya cewa sallan dare raka a biyu ka sallame biyu ka sallame biyu ka sallame wannan shi yafi amma da za ka haɗe din kamar da mun bayani a gaba ai babu matsala wannan hadisin bukhari ya rawaito shi a sallan dare kawai biyu ka sallame biyu ka sallame sai kuma ashabu sunan abu dawud da tirmidhi da nasai da ibnu majah da imam ahmad sai suka ruwaito salatul laili wan nahari masna masna sallan dare da rana raka'a biyu ka sallame biyu ka sallame kaga sallan yini ya shiga kenan sai sai to kullu masnunin wa naflin fa'lami mi raka'atayn raka'atayn sallimi ma'ana sawa'un kana nafilatan layli aw nafilatan nahar ko nafilan dare ko na rana yace sallan dare da rana daga raka'a biyu ka sallame biyu ka sallame duk biyu ka sallame duk biyu ka sallame ko dare ko yini to amma wannan ƙari na cewa yini shi ma biyu ka sallame biyu ka sallame ginda zo a wannan riwayan malamai sun yi sabanin ya inganta ko bai inganta ba shi imamun nasa'i yana ganin wannan kuskure ne babu nahar Ƙara wannan wannan hari din nan da sallan yini amma imam al-bukhari kuma ya inganta wannan ziyada yace ta inganta salatul laili wan nahari masna masala sallan dare da yini bibbiyu ka sallame biyu ka sallame to da akwai sabani wajen abun nan din wajen ingancin wannan annahar din amma duk wanda kai yayi sai dai imam al-bukhari shine amirul mu'minina fil hadith ya ce ya inganta to sai dai duk da cewa haka aka fi so biyu ka sallame biyu ka sallame to amma ya halatta kuma ka haɗa hudu sallama ɗaya ko shida sallama ɗaya ko takwas ko goma ko goma sha ɗaya ma ka sallame guda ɗaya don ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata na Aisha radiyallahu anha kamar yadda ya zo a cikin wato Bukhari da Muslim tace ma kana ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana ولا في غير رمضان على عيد عشر ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة زال تسلم بايا قاروا رمضان كو جن رمضان أبي تارك أبو مشاديا يكن صلاة rakawoyi guda hudu ya haɗe su gaba ɗaya kyansu da tsawonsu dogaye masu tsawo sai ya sallame sannan sai ya sake rakawai wasu guda hudu dogaye masu tsawo sai ya sallame kaga an samu takwas sannan sai ya sallaci guda nawa guda uku haka ya zo a wannan wato ainihin wannan riwaya ta bukhari da musulmi kinan zaka iya hada hudu sallama daya ka hada hudu sallama daya sai ka hada uku kuma ba tare da kai zama a tsakanin su ba duka wannan sunna ce ta manzala ta sama amma wanne yafi biyu ka sallame biyu ka sallame sannan daga cikin qiyamul layli manzo Allah sallallahu alaihi wanda ibnu abana ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad ya jero su akwai manzala ta sama yakan bude qiyamul layli sa da rakoi guda biyu masu sauki guda biyu masu sauki sannan sai ya cika ta a goma sha ɗaya wato zai guda biyu ba dogaye ba sauran kuma guda takwas da su dogaye sai wikiri manzala ta salama yana yin haka sai ya sallame daga kowane raka'a biyu ya sallame daga kowane raka'a biyu ma'ana kamar yadda zuwa a salatu laili masana masana shi ma wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai yayi witiri da raka'a daya duk raka'a biyu ya sallame biyu ya sallame sai witiri da raka'a daya haka nan yana raka'a goma sha uku su ma kamar siffan waɗannan biyu a sallame biyu a sallame sai a witiri da guda daya sannan haka nan manzala ta sallama ya tabbata a sunnan sa kamar da ibnu qayyim yace yana sallan dare raka'a takwas sannan ya sallame daga kowane raka'a biyu wato biyu ya sallame biyu ya sallame har sau hudu raka'a nawa kenan takwas sannan sai witiri da raka'a biyar ba tare da ya sallame a tsakanin su ba ma'ana abun da raka'a biyar din nan sai yi su jumla kawai in ya dauke su sai ya gama su sardan sannan sai ya sallame a ƙarshe kaga ya witiri da raka'a nawa da raka'a biyar za mu zo kuma a karatun witiri mu yi bayanin nau'o'in witiri sannan haka nan ya tabbata a sunar manzala ta sallama yana yin rakoyi guda takwas sardan ba tare da ya zauna ba ya rakoyi guda takwas ba tare da ya zauna ba wata rakoyi takwas biyu ya sallame biyu ya sallame sai kawo biyar kuma ba tare da ya sallame a tsakanin su ba wannan kuma guda takwas din nan babu zama a tsakanin su zai zubo su ne kawai idan ya zubo su sai ya zauna idan ya zauna sai daga baya ya ta tahiya sai ya take raka'a ɗaya ta tahiya ya sallame sannan kuma sai sake kawo mai raka'a biyu wato idan ya yi guda takwas shikenan sai tashi ya kawo witiri sannan kuma sai kara rakawai guda biyu kaga wannan suran kuma an yi witiri an kara yin rakawai guda nawa guda biyu kaga duk dai raka'a sha ɗaya ne amma witiri ta zo bayan raka'a ta takwas shine ta taran za ta zama me za ta zama witiri wannan duka ya tabbata a sunan manzon sa a babin manzon Allah ya yi shi don ya faɗaɗa maka kiyamul laili shari'a ta faɗaɗa maka duk yanda kai yayi amma ka sani cewa ka yi raka a biyu ka sallame biyu ka sallame a ƙarshe ka yi ɗaya shine yafi ko kuma wata ran kai wannan wata ran kai wannan kamar yadda wasu malamin hadisi suke fahimta sannan daga cikin surorin sallan manzala ta sama yakan yi raka'a guda shi tara gaba ɗayan su a jere sannan sai ya sake kawo raka'o'i guda biyu raka'a tara kaga kamar irin wa'incan ne kenan sai dai su shi wancan in yi takwas zai zauna kafin ya kawo witiri wannan kuma babu zaman taran zai yi su a jere gaba ɗaya sannan kuma sai kawo raka'a guda biyu kaga dai sha ɗayan kenan amma witirin dai an yi ta kafin raka'o'i guda biyu sannan manzala ta sama yakan yi biyu ya sake yin biyu sannan ya yi uku sai su zame masa witiri wanda baya riba ainihin wato tsakaninsu bibbiyu bibbiyu bibbiyu sannan sai zai witiri kuma da guda nawa da guda uku raka sha ɗaya ne amma biyu ya sallame biyu ya sallame witirin kuma sai ya haɗa shi a raka'a guda uku kawai shikenan sai ya sallame wannan shine siffan sallar manzon Allah ta sama ta wato ainihin qiyamul za to haka nan a sallan yinin ma in kaga dama zaka hada raka'a hudu ka sallame in kaga dama kuma biyu ka sallame biyu ka sallame yasa malamin fiqh suka ce idan ka manta ka tashi raka'a ta uku a sallan nafila ka zarce ka sai kai ta raka'a hudu sai ka zauna ka sallame amma kaga yin farilla ne ka gama sallan ka za raka'a hudu ko asuba ne ka gama raka'a biyu ba za a ce ka zarce ba ba za a ce ka zarce ka ƙara wata raka'a ba don kayi ƙari to amma nafila da yake ya halatta a ƙara akan raka'a biyu za zaka iya ƙarawa sai ka sallame kenan sallan dare da yini biyu ka sallame biyu ka sallame amma inda zaka dinga haɗewan ma shi ma wannan babu laifi kamar yadda ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ina ganin insha Allah za mu tsaya a nan wa darasi na gaba kuma ranar ladin Allah kan mu za mu tashi akan sujjadan tilawan alqur'ani وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin a kira sallah muna da manyan bakin malamai insha Allah zan gabatar da su bayan a kira sallah na'am bismillah wa salatu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa eh, mun yi babban bakon babban malami wanda ya kawo mana ziyara a majalisinmu da kuma ziyara wa gari gaba daya kuma a tare da shi akwai ɗalibansa wato shi malamin shi ne shek ko kuma doktor abdallah usman gadon kaya wanda kuma duk masu kallon sunna tv da manara tv da afirka tv ba sai an gaya musu waye dokta Abdallah ba suna ganin sa suna ganin karatuttukansa. Mala Abdullahi dan uwa ne kuma abokina ne kuma abokin karatu. Mun yi karatu tare da shi a Jami'ar Musulunci ta Madina. Duk da cewa ya nani ya ne zuwa da shekara biyu. Ya yi digirinsa na farko a nan Jami'ar Musulunci ta Madina. Sannan digirinsa na biyu a Jami'ar Bayero biyu ke ta Kano. Digirinsa na uku kuma a Sudan. Za ka yanzu dokta ne yana da digiri guda uku. kuma malami ne mai da'awa zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin manya-manyan ɗaliban Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda yanzu ma yana limanci ko shine limami a masallacin gadon kaya eh, na Sheikh Ja'far Mahmud Adam din mai na ba da darasi a wurin da kuma su masallatai daban-daban tare da ziyartar da wasu garuruwa don ba da ainihin gudunmuwa da kuma tafsirin da yake a garin a garin kuma wanda ana sawa a sunna tv saboda haka muna masa maraba da zuwa kuma mun ji daɗi da wannan ziyara ɗin insha Allah a tare da shi akwai Ahmad Ikrama Malam Ahmad Ikrama wanda shine shugaban ɗaliban malam a can Kano sannan kuma akwai Malam Muhammad Yusuf wanda shine yake rikodin na karatuttukansa da yake da laccocinsa muna musu maraba da zuwa Allah ya saka musu da alkhairi a bisa wannan zumunci Ah, Dr. Abdullah Gadon Kaya dazu-dazun ne iso dab da magariban nan, da aka yana cikin gajiya, muna ga alaman kamar yana mura. da a yanzu dai za mu ba shi mana kalma a takaice, saboda gajiyan da yake tare da shi, amma gobe da jibi kuma akwai coci da zai gabatar mana insha Allah a wannan masallaci. Eh, na farko gobe juma'a shi zai hutuba a wannan masallacin, hutubar juma'a. na biyu kuma da daddare akwai latta da zai yi gagaruma a wannan masallaci na ne, sannan ranar asabar kuma akwai walima da zai na auren dan uwa hamma adama shi ma a wannan masallacin duk karatun da za a daddare nan bayan isha ne za a yi su insha Allah da an yi sallan isha sannan akwai karatun mata kuma bayan la'asar gobe ne kan ko na tamari dai gobe ne za a yi karatun mata zai wa mata lacca kuma a masallacin jama'atu nasarar islam gobe bayan sallar la'asar insha Allah wannan dai sune karatuttukan hutubar juma'a zai wa mata lacca bayan la'asar a masallacin jama'atu nasarar islam in ban manta ba sannan kuma da wato ainihin lacca da zai gabatar gobe juma'a a nan da daddare bayan sallar isha da kuma ranar asabar zai gabatar da walima a nan da daddare bayan sallar isha na auren dan uwa hamma adama muna fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya kaddara mana sauraron waɗannan laccocin kuma mu fa'idanta da abin da ke cikin su kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya saka masa da alkhairi da wa'inda suka gayyato shi so sha Allah yanzu ba da bata lokaci ba za mu gabatar da shi malam din ya dan yi kalmomi a taƙaice saboda lokaci ya ja da kuma gajiya amma sha Allah gobe kuma shi ne zai karatun da kuma jibi in Allah ya da eh, falyatafaddal mashkuran wa ma'ajuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farin ciki matuƙa da gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya bani dama da kuma ‘yan uwa da muke tare na kawo ziyara ta ‘yan uwantaka a wannan gari na jimeta a jihar adamawa a ƙasar nan tamu ta Najeriya da kuma kawo ziyara ta musamman ga wannan majalisi na dan uwana kuma amini na aboki kuma shine malam Muhammad Mukhtar da yake gabatarwa lokaci bayan lokaci a wannan masallaci wanda karatu ne shahararren karatu kuma da Allah ya masa albarka so kamar yadda shi dan uwa ya ba da jawabi kuma ya gabatarwa Allah ya saka masa da alkhairi babban makasudin zuwan shine ziyara ta jaddada yan kwantaka kowa islamiyya mu zo mu gaisa da ku saboda muna haduwa a wurare da dama ta kafafen yaɗa labarai a babubuka na ilimi amma ba mu taba haduwa da gangan jiki a lokaci guda ba kuma wannan shi ne abin da ya saura mana ina muku fatan alkhairi ga baki ɗayanku da iyayen mu dattawa da suke bayana da kuma shugabanni na ƙungiya, da kuma shugabannin al'umma da sauran ɗaliban ilimi na wannan majalisi mai albarka Dukkan ku gaba ɗaya ina muku fatan alkhairi ina kuma addu'a ga shi ɗan uwa ah, malam Muhammad usar da yake gabatar da wannan darasi mai albarka Allah ya bashi lafiya da nisan kwana Allah kuma ya bashi haƙuri da juriya da kuma dauriya akan dawwama da kuma ci gaba da wannan gagarumin aiki da ya ɗauko yake kamar yadda ya faɗa gaskiya ba ba na zo ne na yi wa'azi ba tunda kawai ina da lokacin da aka waran mun na yin wa'azin kuma amma dai babban abin da ya kawo shi ne zo ziyara sai da ya mun waya ma ya gaya mun na ce mun afuwa ba sai na yi wani wa'azi ba to amma ya matsanta mu ya ce sai na zo na yi da na so ya banda kurin in zama na anan mai sallah mu gaisa insha Allah kuma lokacin da Allah ya rubuta haduwar mu sai mu haɗu to amma tun da ya ce zo ce muku assalamu alaikum ne to dai na zo da karshe abin da nake gaya wa kaina da yan uwa wallahi wannan ni'imar da ubangiji ya mana mu musulmi 'yan najeriya da allah ya ga dama ya ajiye mu a wannan shiya a wannan lokaci kuma ya zaɓo mu a cikin mutane miliyoyi ya ba mu wannan dama ya waro mu muka yadda kuma muka amince mu zo mu rinka zama koyaushe bayan magariba ko bayan la'asar ko bayan isha'i muna sauraron ilimi wallahi mu gode wa Allah wannan karatun da kuke gani ana ɗauka ko ana yi anan wani a cikin watakila sai lokacin da ya ga dama zai zo ko kuma lokacin da ya ga da aikin da zai yi mai muhimmanci sai zo ko kuma haka kawai wani taro bai kai ya kawo sai hana shi zuwa karatu ni na tabbata akwai mutane miliyoyin mutane da suke bibiyarsa da littafin nan da yake gabanku wasu a ingila wasu a amerika wasu a saudiya wasu a gabon wasu a ghana wasu a chadi wasu a china wasu a ina ne mutane da yawa duk inda duniyar hausa duk inda bahaushe yake mai addini wallahi suna bibiyan waɗannan karatuttuka da ake yi don su amfana su ƙaru kuma suna burin ina ma da Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama a ce da su ake wannan karatun suna sha'awar a haska ku su gan ku kuna zaune da littattafa a hannunku a matsayin ku na musulmi na sani kwanan nan jiya ko shekaran jiya wannan uwa yake gaya min akwai mutumin da ya yanki biza daga ingila wallahi ya yanki biza daga ingila ya taho najeriya don ya halarci wasu daga cikin darussan nan da ake sawa a sunna tv ko afirka tv ko misal ko wata tasha dan ya halarci wannan ya ce unfortunately da ya sauka sai zo ya tarar da malamin ya ba da hutu ya yi tafiya baya nan kuma abin da ya kawo shi kenan ba dan kasuwanci ba idan mutum zai zo kawai yana sha'awar Allah ya sa shi cikin ɗaliban wannan malami da zai zo ya zauna a ce ya taɓa zuwa ya halarci wannan darasi so wallahi yan uwana ina so na gaya muku kun ga wannan haɗuwa da kuke yi wato wata aba wacce take kusan ko ina duk inda ake saurata suna? to ana yin ta yanzu wata kila da ban zo nan ba a yau to da ni ma ina can majalisi na a Kano ina nan ina irin wannan wata kila wani yanzu dan uwan mu yana can akwai abokanan mu sa'anin mu da muka yi karatu a irin wannan lokacin da zaka buga musu waya to su ma suna can da al'umma suna zaune duk Najeriya duk inda sunna take ja take tafiya to mutane fa barin ayyukan suke su zo su zauna a masallaci su ba wa Allah wannan awa ɗaya da rabin a karantar da su addini su zama wayayyu addini wallahi babu wayewa gare ka dan uwana idan ya zamanto baka da wayewa akan sanin ahkam na shari'arka babu wayewa kada wani ya taba daukan cewa wai shi wayeye ne dan yana da ilimi na boko ko yana da ilimin zamani ko yana da kaza ko yana da kuɗi ko yana da mulki ko yana da sarauta amma kuma idan an zo an latsa shi a babin ilimin addini bai san komai ba idan kana neman wato kidahu ne lamba ɗaya wannan ka zo kansu kai fatiya kai kwana ka samu wannan to ka gama so ya kamata yan uwa mu fahimta babban abin da yake gaban mu shine wallahi mu yi kokari mu yi amfani da wannan dama da muka samu mu zo mu yi cincirun daga malaman nan namu mu amfana da su mu zo makaranta kada ka bari a yi ba kai in ba ka zo ba ma za a yi jirgi ne yana tafiya ko ka zo ko ba ka zo ba zai tashi kuma kwanakin ka karewa suke kuma ba a taɓa lissafa maka aka gaya ma saura maka kwana kaza ba to gwanda ma ka shiga cikin layin waɗanda watakila Allah ya musu rahama ko mutuwa kai a ce ai yana zuwa karatu kaza ai masa addu'a so wannan dama da muka samu Allah ubangije mana arziki a duk Afirka babu kasar da take da malamai da ke karantar da su addini wallahi irin Najeriya kuma ku duba duk kafafen watsa labaran da ake sawa da kuma tashoshin nan da ake sa karatu ba wai alfahari ba ina ne ake da malamai da yawa da ake ta karantar da mutane duk daga Najeriya ne duk durus din gaba ɗaya daga Najeriya ne ku duba su gaba ɗaya ai akwai Afirka TV ko akwai Sunna TV ko akwai alwisal ko akwai wace ce duk da ake sawa akwai manara akwai wane ne duk da ake sa ku tsaya ku gani karatu ne da ake yin sa duk duniya kowa yana gani to mutane nawa ne waɗanda suke ba 'yan Najeriya ba suke karantawa mafi duka malaman gaba ɗaya mafi rinjaye 'yan Najeriya ne kaɗan ne daga cikin 'yan Nijar kaga ashe akwai ni'ima da dama da Allah ya bamu amma kuma abun bakin ciki abun ciwo da damuwa shine sai ga kuma muna da sakaci akan harkar ilimin addinin mutane suna da himma akan neman duniya ƙoƙari akan neman duniya amma neman ilimin addini kuma muna da rauni so ina ba da shawara ga yan uwa Allah mu tsaya mu raya masallatan mu mu raya majalisan mu irin waɗannan darussan a ta ganin su da yawa a garin da ana yi kuma wallahi wannan shine zai kaɗar da mu daga dukkan wata fitina kuma shine zai ba mu control akan samarin mu da matasan mu shine zai ba mu control akan ƴan matan mu shine zai ba mu control akan yan mu da lecturers mu da jami'o'in mu da kwalejojin mu kuma shine zai rage mana bata gari a cikinmu shine zai ba mu complete security za mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da wahala wanda yake zama a wurin ilimi wurin karatu a zo a ɗauke shi a cusa masa wani ra'ayi da zai zo sababin halaka wasu ko halaka wani so ashe wajibi ne mu bada da haɗin kai mu yaɗa irin waɗannan karatuka mu ainihin wato ba da lokacinmu mu halatta kuma mu yi ƙoƙari mu yi aiki da abin da ake karantar da mu ilimi babu ya shi shi ne gaba shi ne kuma jagora manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rayuwarsa gaba ɗaya akan ilimi yi, tun da yake gaba ɗaya karantar da mutane yake sabon nan kullum قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال salatu wa salam. yanzu gashi littafin fiqh ne yake karantawa amma duk abin da ya karanta su ya nemo masa hadisi daga annabi ashe annabi ya karantar da mutane addini wannan sabon su abubakar da umar da usmanu da aliyu da abu hurairah da jabir bin abdullah su ne annabi ya zauna ya karantar da su kamar yadda kuka zauna yanzu kuke sauraron ilimi to muna da buƙatar mu samu jari na dullabul ilmi ɗalibai na ilimi waɗanda za su zauna a makaranta su koyi karatu so ya ƴan uwana musulmi abin da zai ciyar da mu gaba ya taimake mu ya bar mu akan aqidan mu da manufar mu Shi ne ilimi za ku ga duk hayaniyar da ake da hargitsin da ake Allah yana kubutar da ahlus sunna wallahi mu abin da muka shahara karantarwa ba ruwanmu da kaɗe-kaɗe ba ruwanmu da wake-wake ba ruwanmu da wata muzahara a cikin gari ba ruwanmu da wani zatsu toshe hanya ba ruwanmu da hayaniya mu in ka ga mun haɗu to muna haɗuwa ne a masallaci ilimi ba mu da inda muke haɗuwa ba gurin karatu ba kuma ku gaya mu kun taɓa ganin mun haɗu a titi mun ce bari mu zo mu rufe titi mu ba ma rufe titi sai dai mu rufe titi don ilimi da ilmantarwa mu karantar da mutane mu sa yan agaji kuma su rinka bada hannu ko ba ka bane ba so muna fatan yan uwa Allah ya sa mana albarka a rayuwar mu ubangiji Allah ya sa mu gama da duniya lafiya kuma wannan majalisi da ake wannan karatu Allah ubangiji albarkace shi Allah ubangiji albarkace shi Allah ubangiji albarkace shi babban malamin mu kuma shugaban mu Sheikh Balalawo muna masa addu'a da fatan alkhairi Allah ubangiji kokarin da yake yi Allah ya dada karfafa shi Allah ya masa jagora Allah ya dada karfafa shi kuma Allah ya bashi ikon jagorancin al'ummar da suke karkashin sa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh eh, malam Allah ya saka da alkhairi kuma ko ba ce komai ba gobe ka san me za ka zo ka saurara wanda ya je isarwa <laughs> wanda bai ji ba to da haka karka bari a baka labari kuma insha Allah a haka za mu tsaya sai kuma mun haɗu gobe din da jibin Allah ya yarda masu tambayoyi ku yi haƙuri saboda ƙwarewar lokacin Allah da sai a majalasi na gaba a sake rubutowa za mu amsa in Allah ya yarda ubangiji subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya saka malam da alkhairi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh